har bai zuwa amma fili da cikin eh eh Garanta duba ka shirya. To ya ba su tun yanka Akwai kuma wani yayi. Akwai saura. Raka Allah kiyaye ka. Sarauta Allah kiyaye Take lane. Obin power, Obin power. Jiya na zo bidan ku ma ina ta yawo ne. Ajiya o, ajiya. Amma kaman ka da san kan na da. Ko, ne ran ko mai ayyuka na. Ai ji kai. Ko ma na wannan. akwai kuma wasu da Thank you. Gold, when I had a na yankara wannan. Ai, wannan wannan. Unguwa mun gari kamar haikara kuɗi ba. Kowa na ta tambaya na an kawo shekaru. Ya ni ban da rakumi. yasa watun da ya fada mun da sarauta na sauran tuesday wannan da shi da kai da ba ba wannan ba su ba ba ba eh ba ku taba ba kuma shi ba su taba ba Não, não.